yau majalisar ƙasa ta tarayya ƙarƙashin jagorancin mukaddashin shugaban najeriya farfesa yemi osinbanjo ta yi wani dogon zamanta inda ta yi muhawara tare da tattauna akan muhimman abubuwa da matakan da ya kamata gwamnatin ta ɗauka domin yin gagarumin tsari na farfaɗuwa da tattalin arzikin najeriya da ya durƙushe wannan taro da yana gudana ne a daidai lokacin da mukaddashin shugaban kasar najeriya yemi Bajo, yake ci gaba da ziyara ko yin hudda da yankunan da ake mai a najeriya domin yin sulhu da ƙungiyoyin da abin ya shafa domin a daina fashe-fashen bututun mai ko kuma yin aikin ta'addanci malam garba shehu kakaki a fadar gwamnatin ya yi ma manema labaru ƙarin haske dangane da sakamakon da irin matakan nan da gwamnatin ta ce za ta ɗauka domin dawa da tattalin arzikin najeriya a tafarki mai kyau a cikin irin waɗannan matakai ya haɗa da cewa dole a jawo 'yan kasuwa masu zama kansu don a ba su ragamar gudanar da tafi da shi kansa harkar a tattalin arziki ita kanta gwamnati za ta yi nata kuma gudunmawar don kawo wannan samun ci gaba kamar misali akwai bukatar cewa dole a tashi sai a bunƙasa harkar samun wutar lantarki a ƙasa gabaki ɗaya sannan da ƙirƙirar aiki wanda ike ana sa rai a ƙirƙiri kamar wato sababbin aika wajen miliyan goma sha biyar a cikin shekara hudu ko biyar masu zuwa nan gaba. To amma baka ganin cewa ba tare da an yi matsayi akan maganar darajar naira a idon kasashen ƙetare ba ba lallai ne a ga wani tasirin duk matakan da gwamnatin tarayya za ta ɗauka domin farfadowa da tattalin arzikin ƙasa ba? Matsalar naira matsala ce da suke da dangantaka da matsalar karar arzikin ƙasa. Yanzu haka irin matakan da gwamnati ta ɗauka masu saurare suna sanar da cewa yanzu fituna da ta taso a yankin da ake haƙo man fetur a Niger Delta ta fara lafawa. Kuma ana nan ana ta kokarin gyare-gyare na wasu bututun mai da aka lalata ana kuma tattaunawa da su kansu manya da ƙanana jama'a mutum shi ne riƙon gaddamar mulkin najeriya yan kwanakin nan yana ta ziyarce-ziyarce a wannan yanki kuma ana ganin amfanin abin domin samun dan lafiya a wurin ya fara sa shi kansa man da ake fitarwa a sai da kasar waje yana bunƙasa sai kuma gashi a duniyar ma farashin man ya fara bunƙasa abin da nake so na ce ne, kasar mu rashin dala isassu shi shine babbar matsala ta kasa ita ta shafi naira maganar noma noma nan shi ake cewa shi ne ginshikin arzikin da zai yi abubuwa da yawa wurin tallafa wa arzikin kasa amma kashi biyu cikin ɗari kawai aka sa a cikin kasafin kuɗi ba ganin wannan ma ba a yi shimfiɗa mai kyau ba to akwai shirin na musamman a ƙarƙashin wannan sabon tsari da gwamnati ta fito da shi cewa za a bunƙasa harkar noma duk da cewa abin da ake bayarwa a harkar noman kana ganin kaɗan rahoto da aka kawo wa gwamnati a yau a taron majalisar ministoci najeriya fa da ita ce ta biyu ba ko kusan ita ce ta uku yanzu a harkar noman shinkafa abubuwan nan sun fara bunƙasa malam garba shehu kenan kakaki a fadar gwamnati a tattauna da ya da manema labaru a abuja bayan da majalisar ministoci ta najeriya ta kammala taronta na mako-mako a abuja umar faruk musa mura amurka a abuja nigeria